الرحمن الرحيم أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فابى الظالمون إلا كفورا لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسقتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني وإني لازنك يا فرعون مشكورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقواه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يسلى عليهم يخبرون للأذقان سجداً ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبقون ويزيدهم خشوعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ina lo wazun yin shi bai gulici a yin ramadan ina azuye bai shi bai guni ijirarin salisirin da ya ko su bai ko bai catu bai kube a tsuwa na karatu ne bebe yi suratul isra'il na ita zata ayayen shi tu bai gutu a bai bana Allah tabaraka wa ta'ala ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko gan gagana bai kafiri shi gan kul aminu bihi aw minu aminu bihi ya kafiri jo nga bayi ayi ma da jibe qur'ani aw la tu'minu bihi nga bayi me ga jima ni yo ila buci wa ila musulunci wa inna alladhina utul ilma min qabli lalle zakana jalai ilmi ya yanzu fi be yahudi shi A gaji, za ilimin shi zoya a bibeci su na da sallamu idza yutla alaihim lokacin don da aka yi baya su koya nan ya turo da lil afkan sujjada aja wuyi bimin gaji ita su je da wadda a tafi ma'ana ya lafuska ji ya kake ya su ko eti sujada eti bimbo ya soko ale ina soko ga ibago na kuilau gaga mimi yeta ci ya udi yo mimi shanji da kirkaji dabo amma kirkaji bai tuna ta da Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuna a jefi musulunci wale su kitaya yi min qur'ani suratul maida la tajidanna ashadda an-nas adawatan للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم كسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون wani su kwaji ga zafin bija ya zane da wata sami wa sami sami'u ma unzila ila rasul kamin don da aka mu wa ina ciya nabi muhammadu ƙur'ani nan tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i wa ne ya ji ya jife bagiye mimma arafu min al-haq ibo yana gaskiya na qur'ani gabuna na rabbana amanna na, ma'a shahidin wa ne a fitila abu su ko ya yi ma da jibin galibi ya gawaye ayi kada min na da ni ji ya ci gaskiya ko ya gamsu ya gawana so a gani su kai jin shara domin kabuliyo da na shito a ci littafin a tauraya a ci littafin jilaya a bi tunanin zalisalam tuna a yi ji da ya ce da aga ya sabu ba na aya hukuni da su jada kyugun ويقولون سبحان ربنا كان وعد ربنا لمفعولا ويقولون وانا تافي غغا سبحان ربنا لتاتا تتبتا توشي إن كان وعد ربنا لمفعولا lalle alkawali ya ya ale in ba na fiya ya hujji wani daga ya ha mukhaffafu yawlunan sakila lalle alkawali ya coci yi wafi na mafurula ene to a gatin gona ina ga aji tabbata na ina ga harfe na alkawali kice ya ga ga tubo ga alkawali na coci ji gaga wafi to annabi muhammadu tuna so gogo gushin na ji na ji karatu a taura bai ji ne na kamin don da aka wani kwa qur'ani na a ga lalle alkawali na su kwaji annaba ne shi zo na ci kuya na bai ji tabbata da nan wata ce mu gudu da nan sallallahu alaihi wasallam <clears throat> man shiga ayan nan wai na mashiru iyaye tasbih eh alaikum da min hadisi na aisha gobe ke mun ga da bisu ya muslim gona <clears throat> ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa fa yusiru an yaqula fi sujudihi wa ruku'ihi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli annabi ya jin to kuma da fe ga su yi rubutu mi rukubu in ta ta ji tabbata wato ci yayi wa bi ji dawo ma ji tabbata allahumma firli su ku fagali be mi a ci gani ga ji fitila ne da su da dawo so <clears throat> ba mu na wuya wannan gaza kirkiji ne zai zai limishi nan mina lumana shi jana a ci ga a tsaja duk be ta ta ya sokoyan su kuti kokari ya tasbiwa da gaji subhanallahi wa hamdi subhanallahi azim igar bagin tarai fiwu ke da litata su kuti ruwa kiwo ويقرون للأذقان يبقون ويزيدهم خشوعا wushin kurunci na yasa kuta na yin da miya su kunci jiya ya yi ga inda lalle na hutu da ilmi min kodli yana kamin don da aga coci na gbana wani wani ka ajafe tigi tara ayunahum tafidu min ad-dam' bima arafu min al-haq wa ne ya ji ajafe kwangiye da boki boye boye na tsoke gaskiya na qur'ani ga gani bayina wa yazidum khushu'a qur'ani na ne baya dana ma da fi da su su ku bana kwamfani za ilimi jayo iza imani da bugu ha zai ba qur'ani ya qur'ani da fi da su su aya nan mai na alkhairu lobe yau gan na ne wuba da wani ga sa da egiti mini sallah ibo da su so ko mai na mutu sallah la ya mutawa wa ga gai bana wani tigi da sallo wani shi ke da sallah wanya a gai ki bo gai wani ci so kusa da sallah ma ci na ga da fi tigi da mini sallah bo na nadamin ya sunna wa ciko da tiranci ci ba za mu ca shi domin sallah a gaga ya gbawa a ya shi ba amma fuyeni mu kwagiye mini sallah wunde kokari ma ido gaga ya gitina wa ti da kata ta ko ko ndun dole waya sai su gona wato fo tiketi da su su gona mu gega na wati da fili wani amma lokaci idan gaddami ni sallah ce ba zaɓi su kai wato ba na imani hafidu na wakilta lokaci ne gida da yana wakilta lokaci ne gibiya wuna so alamu yoyi za kirki muna nufa da sulama hajji don misallo yusmau lahu azizun ka azizin mirjani a wani ba nufa da sulama ya buɗe gina wani ce bebe gina wa gagabu kuma alatta na bu mu cike samun ta yawa ce girma a ci wa wani hadisi da su da mai gina gina aha ale ale bayani ne bebe yi gan fa ilam tabku fa tabaku ka boto ya ge ya yi biya wa ya fesa gi daga si sun mu a bida ne su kudu ba nfi buya yi ebe na ya gi ere da bawo gbagbara kaga da giti da wai biya bana akpiya bi tuna lagi tibe ya bukin su na hmm. su ko ya yi malaji a dama na mana ya gani su ya ga Allah tu mana a fi tigi ko duba ya ne ga Qur'ani na wannan masala na mainar da khairu labe tiya aya na obena ga kemine gangi na ismaji ba ta gu kelele bitimi da sallah ko ji uzira amma fa babu musulman ji jile doji ba a ci bada da dikyo ko ga ba masala da ci yo ke titi na ko ga wuta in e mafari ngai ezu fu giju da mini salla da bai tana mai wona masala ba ci ba ko ezu kumbere abtanahnu ezu kumbere mini salla wanda ce ne daga sallah wanda ce daga ya ah, ce sallah ezu kefe mini sallo wani ce ga sallah yi wani ce ga sallah ya bai ci na mena alkhairu ku bayani na jibe na gato en na jagana e ba bayani en mai yoti ga nono ga yi ga e na na ji bata yi za sallah sai dai ga da zaga harafi hatiya ba dai daga uku ci na wala ba ga wannan wa shafi to giti aka wa giti a amma waga cikin ba so ko ga ba ara fitiya ma ga ga ga dan ba ko ita waga so ko so ko fado mi o mini wani tin ya sala na aga ga wala ga o so wa waga ya ga na ci ga fidiyo uzira da sallawai amma yi kawai ga zahiri sunna ci ga ni bitiyo wani laga do kama to wasu ga tima ga laga do kuma a ci ga waga gindu ya bayyana damuwa na dabe rashin lafiya na gala ya ga kan ba waga gala kai bi da biwe sallawayi amma ya wani wai bin kawai yi wa malara fiye ga bisun da da tiyana da biwe ta sallawa ko kuma wai kumbere bere kuma ni sallo mun yi sallah amma bai sharati galugwa ya ga tiyami ni bere ko goma eh pataki o nan shi ai bon zirin nan je na jige kuyan bona ci be ga shi yana mai ji sallah na wa fi kumbiri kai no mutum ya garu la yawa wa jike kusan wato ga gami ne sallah a ki alawa ji akuri mu ne be wa ga wa shi yana ngwayin ki ga wa da sallah mu ga kawo kawo kawo fu no robo ya ba àmọ́ àwọn òtògbó ìgbọ́nrò gbogbo àgbà ogun ọmọ wọn tí ó mini òògùn mí níbi èròkùn egbò wòye wà áwọ̀ wò gẹ́gẹ́ ń an ti ẹnu wa ẹni ìmú ní <coughs> so yi nkàlẹ̀ tó èyí tí efi bì òkè efi mí ní sálọ dàbípa pátá rẹ̀ fi ti ẹmọ wo ibi pípé wo ekú bẹ̀rẹ̀ tó dàbípa rẹ̀ fi ti ẹmọ <coughs> chuo. Qul billahi a'udhu birrahmani ayyamma tad'u falahul asma'ul husna ولا تجهم بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا آية النوم Allah tabaraka wa ta'ala ya lagata annabi Muhammad ne eh, a ga annabi ga ba duwa kan da cewa da fiti ga ya Allah kan kan da cewa da fiti ga ya Ar-Rahman ba ga bu mushriki ga a ga yi ga mu kuti dan gurko mu su kunniya mu mutum mai zagu ba ya danare kan da cewa ya Allah kan da cewa ya Rahman kan mutum da zagu ba da wani so ko ci caya da bai ga da biyu ga gaga kulidul la e sunna su ko bi allah wi ga ya allah awudur rahman ko kuma yi su ko yi bi sunna ar-rahman ya tuye ku allah ya tune zai ba da yana eh kimna ya ji ga bai jina allah daga asali al a ta amzai ilahu fiya jazi allah so al ya tarifu gaga da ilawu ne na kira na bauta da marifu daga an zai ilawu na fiya na waje alam waje alam ya suko so allah ya ci ne ji ibada ya ci gaske wani kuka ba ya ce oyi su kwaci wa ko mu oyi da su ne ar-rahman ya ci yabu zai ni ga ya ce su kuka ya allah ga mai ke ya rahmanu ayyamma ta da do ga ba wa mini guba lolayi umaka guba na ba walahul asma'ul husna so kuke da sunna wangi wangi na kike jinna na adda ku zaran aha wala tajal bi salatika kuma lai latuda kira'in mawuri ti salla na galabir juma wala khafit biya mawgadar ladakin ma wa bi ta gibe na zalika sabila amma da tace ku ba mucin ga gangugun mu ga da ya ci ma to aya ne ga cule daga cabon ulidu wallah audu rahman man jigan kira guba dabu kira yamza da asim ga da zai ti asali bu ulidu wallah Allah mu yi kulunci ci ya kasara a wujewar rahman wawu ya awuce wuya kasra na nagayi asali baki bo kun bi awi abu gan be fili so ya bo ijtimaus abu gan be fili na ma madali amuru chaji amzatul wasli na ebo bo da ijtimaus saki ne sukunu guba ga yakan katon ayijan ebo bo harafin mafarin da sukunu na abu ya kasra ebo de bo yuyi na gai asali amma kira a ji dabanin da zai hmm, a kira ya ku a gonga agbo ma juga kulitin la a wudin rahman lamu ya kun wai lamu ya kasara amma mu ya au wai lamu ya dumma kulitin wula a wudin rahman a jagai ci kira la lamu tatiya asalin kulitin la amma wawu ya wudu rahman ya don mana wawa tu hukuncin ainu na don mana nun gayi lamun gayi ainu fili wani kira ta ci nga mai kira jumuru kura wani ke pata maji zane jana aji hanza mai asu ne ne ya kuma yana pata ga e elu ya don ma baku baba na jaga kulut kuludu wullah a wudu rahman lamun na tuwa na luya don maguba ba kijin abe te milatu kunciya ainu na ngai ainu filo wani ya tuba ta gai giza a cada gogan uludu wula na gai ga itibawo eh, amitu kunciya ainu wale ga misali da yi kakuli na shidin sha kewa gaga na uduwu waga amzaya amsatul wasl ci wuce wuya damma kila wace ayu damma wai ko ayinu na yaro kita ci ma da damma na a ci gaga da ya ci to na kula shi joyu na ga damma wuce ma da tiyan lawo na awa shi jo na ga damma wuce ma da ti wawo ebo ki gogo ti ittibawo la mi tu kunci ayinu uridu Allah awudu Rahman ayyamma ta dawo sun wasu ko da suna Allah ko kuma wani gani da ar-rahmani mushriki ji lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam eh, wa lafazi eh wa na yi su ko da ar-rahmani an tukuba na bi da min suratul furqan allah tabaaraka wa ta'ala ya ga wa idha qila lahu lir rahman. qalu wa man rahman wa ga ga mushriki ga yaji eh, sujada su ko turama ga yake za ya eh, turama zuma ya zo aje daga su bai turamu ya a yi turamu can da kun da bai ita ba zo yo tunani a dauna a nasjudu limata nan eh, wa zadau nufura sai gogo Allah tabaraka wa ta'ala da sunna wuji guba kawai an wudo ayyama ta da hu falau da asma'ul husna do gaba wani wuri min sunnan wuji wani kakuna min hmm, ruwa da ciwo a nasarar sarfi bayanin sunna wuce ne shi cibin ne amma ke na la annaba wanda ci jina amma dana na filita fin da ci yau da sokon cibin ne ya annaba ya tuci da ci na amma da mula cin don da mala na da nabin don da ji istighfar da hukumo min sunnuji wa wangi wangi su ku ji wa wannan falawul asmaul husna sunnonu shi ga wannan wangi wangi da yau da sunna wangi wangi ji bata sunna Allah wangi ayi su na ja'ala tuna sifa da wannan na ja'ala tuna wala ta ja'al bi salatika galle la tu da sallahu mu ene pa bi salle babu na mun jigan gayi kira galle la tu da karatu bayan qur'ani yawa mu wala tu khafit biya umu galade ni shiki ego bewa gibe bayna zalika sabila ta shi ya ba wucin to mun ji na shi da ne gaggabe ha wage wani wani bayani ganin sewa da asali kila cikin ayan na biyu wane dalilin na ci ayan na biyu nan dalili jayo na dokunan a mai ba dalilin ke kutunan amma yi wani lokaci wani da aka ba gubala ila bayani ji yi mafari idadi su da musa yi bukari ga musulmi musulmi ma muhammadu lobe ugoci su kusa da hadisi na hadisi ibn fasi yo gana caya na bai na wuce ya bane ci su kusa da hadisi na mutawari bi makka annabi fi su so kanga da makka wa ga mushriki da ne waye ta sallah ko kibo kanga lokaci wani musulunci wurin gina ga wani ya ce ji sallah mushriki ga da ya ce ji sallah wuzuri mamu sai ko ka hadisi na hadisi na fi so so ne bi sahabi da ke annabi ga ya baji sallah ta hannu da baku sallah wani annabi ce baka tutula nan mushirki ya ga wo karatu na annabi ya bani sallah wani a ya ta kwangi a fi gi kurani ta ko a fi gi to annabi ya ta ko a ga ta su ko tunan gunga cuya wani a yi ta kwangi ke na annabi ya lebe ne jina da wani nan annabi fiye labe rutubiya fiye jijiso muge ji so anaji kesu mu wani ewe na anabi gana so ko cica abe ga to anabi ga labirin tu sarai mu ebo mushriki be wo e ka tuwe abi ya to ko igima kuma kuma ga birin dan cirin dondo karatu be wo ya ga ni kesu mu bona ma alali aji bukata ka tuna a shi wutu bana bere mu ta taci wale bani ne shi da ne da fitinan nan wa fi katu ba ba na ga bu karatu qur'ani na wai ba da ni tsala wani zamu ci shi ba mu ce ku kwara mu wani su kutu kwa eh a ci ga da mu wa labere cikin mu wa ka bere cikin mu bere mu yau sare an ga shi ku na ni pes mu na wa katu waya amma ya bai kimo Allah tabaraka wa ta'ala fitina wucin ne zona sunna bi wuji tabbata ke karatu ba tula da nuda na kai karatu ba so da nuda na kai babu sunna ludi tabbata ya gani ba karatu tuno mugaye wakai ji karatu wakai ji sallah su ba raka abu ba ba karatu na wazin wa ba tula wakai ji sallah magriba raka abu bai mu fara wa ba tula wakai ji isha raka abu bai mu fara wa ba tula amma babu waji so oge ji zuru raka guni wa abubuwa so asuba ce raka guni ni wa jiji so amma magrib raka ta ci wa jiji so e ba ishe mun guba ya zo wa jiji so so hukunci ya gagba tula ma gagba so ma wannan sun mu gaye ibon kibo yana ya ashe ba fitina na dabo ca ba musulunci na wuce dabo biya biya ci da na ji dana ba na ya gba tula da na ji dana ba na ya gba so na eti ba tẹ̀kọ́ wáyé o so wò náà nílẹ̀ bá tí o lò rí ìgbà gba tó lámọ́ wọ́n máa gba sọ́mọ́ àbádẹ́ta àti orin ìwò ìwò náà tí wọ́n á kí abo ẹnì ìwúkú tí fẹ́ tinú gáyé gbẹ̀gán dẹ̀nẹ̀ yìí dáná gba tó là dẹ̀nẹ̀ yìí dáná gba só eti ba tẹ̀kọ́ wáyé o <clears throat> so aláwọ̀ tabaraka wa ta'ala bí wàlá tẹ̀jẹ̀ arbi salatika mun jigan salata wannan gáyé kira wa kí wọ́n ní dáná gàgán àyíṣàlá gan a tuni ma'ana a yi sallah a yi karatun kurani da sun ne salle un ji ga mamakiya mun ji ga yabo na un ga katu kurani kafa nu yo mini sallah a mai yi e tuye sunna da eh, sunne ya kafa mini ugwe ko ni fene misali bani <clears throat> eh, wa yaquluna huwa udhun ko aya suratu tauba eza gaje zane la go tupashina balaro da jumuga da tupako udhun uyi sunne udhun kijo ati uro udhuno udhun ma jizu yo amula kikini kingi bo kupata eza ga ga gaggadan burko aga ya ga famu misuko misuma jizu yo miniza amulagi kini kini gibo gobe na to a ci goyo kan da ce tuya sun na bismil juzi minu to ga yi na bano a sallayi sun wato wala ta ji arbi salatika aka tuya qur'ani na wa gbana wutu sun salla eh rima na eh jizu don na da sun ne kulwi wani fi ne iru ga da zabi siyan abu hurairah bona da nisa muslim bona bana da sallallahu alaihi wasallam ga su ga Allah tabaraka wa ta'ala ga hadisi kudusi yo qasamtu salata baini wa baina abdi nisfai ya sallah ga tsakanin bugu shini guba manji gama na sallah ba go kira ni su kon wa gigala da ka tuna wuja ba min sallah ne ga fi guba wuji ga ba su ko wani abdi masal ina mujin gaba nun gaji wani da nan jin wawu da wani gaga e tilawa e karatu karatu qur'ani ga assala man shiga ya ci jabu bai min qur'ani yi maji katu ko cin ya nan ba ne ba katu ga akimi salata wa akimi salata akimi salata liduluki shams ila ghasaki al-layl wa qur'an al-fajr lẹ́nu ọkọ̀ wọ kùránù fajiri kùránù ba gòkè ke jini fi hàn salat ẹ́ bí màánà salat fajiri wọ́n yẹ padà kùránù fajiri hàn ajá àǹfààní bẹ́ẹ̀ lọ́fẹ̀sì kẹrà ẹ̀ amúláyí kínníkínní kí báyìí kí o kínníkí báyìí salatu tasmiyatul kul bismil jizi ní àbọ̀ nínú ọgọ́ wàlá tẹ̀dá arúgbó salatu kan ní tasmiyatul jizi bismil kul. a caji tu dole ya tufa ta gai giza wala ta zahar bi salatika wala ta khafit biha وابتغ بين ذلك سبيلا جوجو قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا igare ga da bil hibsu man ka kai ita dalilin na ci wala ta zaru salatu wala to qafit biya bayin igala da kalli ga kuma, labin ya ni labin ya ni ga ci su da da fi ba gbagba tula mùsùlùmí kituku ń gbàgbà só sàbẹ̀rẹ̀ ìgbésù wana náà wà kwaci goma da tajo dalilin ba ci na mai jike labin na mugaye hadisi ya muhammadu bin sirin na mugaya wa sai na bakar mafi mugaye ji sallah da cici kuma sai na a ji kani yarfu sauta waje wa bere latu so a ci caya na bai gan wuya bakwai suna bakar wani labirin cicina <clears throat> wato a ciki suna bakar ga kila wace labirin cico lima ta suna wa'aza kwanan gaye yan lamuyi labirin cicina wuna ji rabbi so ciye mi mai ba da su so ci biyu so ciye mi mai fasiri biyu wa kada alima hajati su ko su ko bene bukatar ni amina ko kun ji sai ka ga malam wa uge baka ci qur'an wala bi ci wo fakila a ta ga mu ga asanta za ga mi sai ci su sallallahu alaihi wasallam wajibi bi bi wala ci ne sana su kun wala lafiya lima kila wace kana shaytan wọn ládẹrẹ látú ebó nye yẹ ṣètáyìn ya ìdáná wọn gé gbàkà tó gbógbóná ṣètáyìn wọn tó àṣàṣọ àwọn yàn wọn wọn kí fèrè wọn sinan zane ìgbéta gé ọjọ́ wọn àkúmi náà ìdáná wọn kpógun bẹ karatu náà wọn dà sàn tú ẹnìkà abìtì yìí wọn manufa wọn dọ́nà kila anada gabe daga a santa to to ma jigi a cicaya da bai gato wala ta da arabi salatika wai sai na umaru bere na wai latuna ga Allah tuwaci ma bere wa daci degi bai wu cikin legi wala tu khafit biya wuce sai na abakar ne la bere cikin wana a bere wu latin legi wabta gibe na zalika sabila ya gata ce na guba ba so <clears throat> guba da wani mini dalilin la caya na Allah tabaraka wa ta'ala ce ga yi ga kullu alhamdulillah ku yala وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله تبارك وتعالى كي قد نبي محمد من gaggaga alhamdulillah ijda fata ji tabbata wa Allah ko kemiya allazi lam yattakhid walada bai tunan mu lawa su din da gai gyana umma gya mutai gya ta yi in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahman abida ta yi mushi ya musu ko sama bodo kin bodo shi su kuta wa irin do rai nauyi nauyi ya ta irin do rai nauyi shi su ko tsawa mutai gya ولم يكن له شريك في mulk muso ود wudde zane bambake babbe wuye ba mulki ona mulki na wuye ji saboda ki bata na mu ba ki mu wudde tudwa walam yakun lahu waliyyu min adh-dhulm mawuke ya na kemina zake zane je baju sai je ji bauta ne nana eh be jama'a ne je ji bauta malaika je iga sabi una na ade ga dojin ne na aja fe ga yan banzana aja ga gan ga kudi a macin da a gaja ba su kudi ne eh su a ga su kudi zuye sai bana aja ciwu da mina kida wana yaji ba tini ga su kudi ya jiga wadan ya kullu waliyu min na ga wa kuki a gikin ya ke zuye su su kwa ɓeya bai, da na kasa dumbi balantana a cewa ga gazo ya su wa kabbiru tabbira anabi mu ciwon su kwaye matuka ya tuni ciwon su Ba ne daga aya na wuce tabi bayani ga anabi dajin ya su ko kuma gumi gube bayani ga anabi ga su ko kulilhamdulillah kuma gumi na ga mu tabbira man shiga foron na shi na biya wani na mu yi ga gade yau da magan amurin lil kuduwa amurin lil atiba kan don da aga zane zane yi nga yi gorozai yau nga yi zana ga yi yi ci jina nga yi zana ga yi yi ci ganan yi dazin tazu mubo yi ga sauro mai nga jinyogo kamin don da su kwaga annabi muhammadu ji foro na foro wuce wun dabeti ito ne egun bara na so amurun lil kuduwa amurun lil atba da ya ce wa da yi gani dok da ya ji dai ya sako ga taba duba linda ce wa shi shoga ne an yi ba bi daja su kwa mu a kun ga mama waje ba su ko kun ga lulo waje ba su ko annabi muhammadu wi karatu ga lokacin ga manufi ga ga alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat so ko ijdaji tabbata wa waga yi tunabi ni mawayi e gurbata shekona lokacin ga biyu cikin kemne ye wanu ga fiya ne kemne da walo bani Najeriya zan da tuba tuba ya halin da ba ku bana wai zan irin da shi na ene wago ga nafi jin alhamdulillah ala kulli hal eti da tabbata su ko alin dondo amma ga taba zozo ga a a mu je gwano alin dondo fe da ji su ko da je ko su ko anu ajiya zaba hmm. so ayan na zai mina hadisi wa kina al'afis ibn kathir rubaina annabi ga yi ayan nan ga ayatul izzi a ci ga annabi tu sunna aya ne bai zai ne toci na hmm. ha ake gwani su bai mankuf da basi na umar ki khattabu fe ga wani Allahu akbar da su kudu waka biyu takbira na Allahu akbar shi wa fata ta tabbata Allahu a ci ne zaga na kairu mina duniya wa mafiya mugiya wa gan ijebe na fi bukata ne o gaga Allahu akbar mugiya gayen don da na fi zo ne mu magiya gayen zo arma waya ke be ga ayan nan wa qul alhamdulillah alladhi lam yattakhid waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min al dhul wa kabbiru takbira agan gai aya na gwa taurami bayin <coughs> eh gai aya na gwa taurami gani bayin aya na malaki a taurana agan gai chabai suratul an'am ولتنصح حمد لك والحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون قال بها التوراة آية نما قومنا وقال آية سورة إسرائيل لنا لم إسرائيل لنا أتشبه بنا بيوار والآفز بن كثير ما بيان بتاج الحمد لله سوكو لا جاوي بيان إني دبي بيان سورة وشكرنا سكون داجي هاوي الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ina yi ji karatu bata mini sura na wani yaji aji aji na su kun fawo ya yi waye ji fada yi bi jayi aluba aluba bata da fi mini ya sura na wani su kwaye ji fada yi biya gani biya yi to caji ba za ku goma to caji ba za ku goma albarka ya sura mini bana ayan dole da wani su ba albarka ya gani bai yi to yi to to zane ci bata wacce wani ibo mutu iwaga igadi dayan jama'i ita amfani mai lokaci ne gina da kena yi ya ce ya daga fitan zurko da yi shi fondo ma mai labi ya yi igbe ita ba ya ja ne wani kwakwakwakwa na gafa na labi to ga inda alkawari don na ya bakin da ya ya baci yinan amma ya laifi ya ji fata ga sukun fagil benin tuji da kangayen ti iti da tuti alkawari ba ya gwako shagala ya doku nazari na yace ya ke benijin benina lokaci da ba ka biyo saujina lokaci wazi na cakuwa wọ́n mẹ́nà mọ́ wà bí gangan wọ́n á yí wọ́n ti déédéé tó á náà ne máa èso ne dalilin la alkawarin shi ce sha na gada wannan allahu fabi ne so gwargwado na yiwa zai ila mai na ne yi nan gada nan ya mafari kujin ne bigan ga abeke za mu ci gabe cin gwagwagwa na ko kuma za mu ci wo ma'obata waya lokacin da na agun lan waya waya ma'obata waya waya ki waya jin akwai wajen mai bigan kashi wala wani da ba hukuma gwaji waya wajen yi a daga gaci na wajen akuri agbawa ya laifin yau gaja ci na gaggabe mafari na yinan na da wani etiya ije ga wucin elefin yayi labe na da <clears throat> nan ya mafari allahu tabaraka wa ta'ala ga yi wani ƙur'ani ga la yuhibbu allahu li jahra bi su'i min al-qawli illa man zulim so kai ga yanzu la na tu dai didiya kowane nisa ga wani waga gurutitya sai waga fiza na tibi na kuna ebo na da waga da taga muci bayani na wani ebo mi dabi ya miya wuni amma ni yi na wani da na su kuga lalli wuyo gana waje ban zulima da na tibi na kuna aga wa tibi na kuna aje ya daga gaza na bi na kuna wayo ji karo ba na molo karu jijina ni ga wada ho su kuma ya daji haci amma waga ji karu ji karu ya zana waki waya wani gala karu da banin dundunmu waga guzan dundu ya kwace wani an yi wani zibe ni wani an yi wace labaru kwata labaza ga jihanci ma zane wato gagan ku gaggafi yi ma waki waya wa biyu yi na gawa ganyen wakati woga gaiza tafunkumbo ebyukono wagalakala lobu mwaiji mwakikili yawe yacho wagalo bawona digase wagalo hukuma wagali yego mashitupada ndunda ko kuma wada mataji lani umufa no mawuye bawa ne fida boya waya no bawufumo agwaji wa yawe amma fa wakati woga gawo da manna ke to daga to magajin hakuri na kenan eh abu dalili kamo ya mafari ƙurani na yayi ga wa in kana musira fa nafiratun mu ila maisara wa an tasaddaku khairul lakum in kuntum ta'lamun zane jiwo batana muga fe zane da yazo na ujeja shigun lawo yaya in ga jew mallawa ya kina disi bai na ga matul gani yuhillu irdahu wa ukubata zane jew mo gibata umunwa wa batowa ya wa modena alalli yo a ju mutunci amma juwa za ba su wa mu mutu wawe a cikin annabi ba yuhillu irdahu wa ukubata amma zane da wai ga zane da numu yo so ko ga fa na ila mai sara kala lulu ba hukuma ninu ga ju palle sama ga yi ba kuma an hankali tu a guri tu har da lokaci na ma bidene su kuga wa an tasaddaku wa magali ya ga wala ya ci wo ga ji sadaka yu khairu lakum to tsage ga wa ga kuntum talib ya gafila ne kenan kare aya qur'ani bina hadiso wa ta tuga min hadisi sai muslim bo hadisi abu da yasar nun gobe ga cin su kusura da salam ga man gura musira an wada lahu azallahu wallahu fi dhilli arshi zandon da gafata da na gibata da yanzu wanda ya nuga wa bata na wacce kwace hankali tuwayi babawa ko kuma wada da wagata wa wuce wucen waye gun wa ake wuce ciyawa dun da biya su kwa kawo a zalla wallahu fi zilli arshi su kwa kuma fa kiyame da wura ala arshi wale igima wuci kullu ci wani su kwa ala wuro ala arshi wa da fa fa kiyame ida hadisi ya abu kata da be wuce ga hadisi da sallam ga hadisi na da sai muslim ko man sarrahu an yuji wallahu min karbi yawm al-qiyamah falyunafis am musirin aw yada ala aw yada anhu zendon da gai waga su ku gangwa ke gbanyi fo kiyama lugwano zanu waga mu ne gbanyi kiyama yana to abe kiyaga jun batana ji sauki ya mu siri zanar da ya zo wuje ga awon batana no aw ya da an ko kuma wala yubu ga ma ma ko don ta wata saraka yi mini ne ke da muhimmanci gaci ne ke daraja ganna ya hakuri ne zaje a biki wata ne kiwo ba ta nauyi zanen da ya zo na ga disai sai bukhari borera ga hurairah ranar salam gawon shi da ci da mu tajiri wani wacce wacce yudayinu nas wa bi fi la dukiya madaji fa zara a musira an ga bele zai da ya madda yazo unde nu ga wo batana kala li fitiyani barfi na jude ce da ci bata zana wajin ga ga ga anu zane ga da le de zo de nu ga o batana le ya ebo batu mi ya chu batu bi ami fa ina malaya la ebo na la alla la ya tajawaza anna yige la ebo batawu ci uji wa su ko to fa afabe ito yin le fi na ye jina a ci ga o ji fe ga bi baru fi ne da chu bata ya yuza ba bata ji ci ujo wannan wujin na baja ajali na suku annabi ga fatajawaza Allahu anhu su ko ga kemino fadu bata cuji na mutum su ko fadu ne ne tuji fata so wale ga misalan no akure ne za jibono ke sarai ya zana ga jibono eh akure wuce ke sarai fata ke wuce wani ga zana giwa bata na wuri zana tiya na ga de ma laibin wa su bata agwa kiwa yawo wuce da wani sai <coughs> ah, ga baci wuce da bi ga gan ki hukunci ne zane ji sallah da ya tuce wani ji sallah da mota ko ji sallah da ya fi cin ebo wani ne ga kan ji sallah da mota ba direba ya zama a can ci sallah haji ce abin da ya guga direba mai gabe direba shi direba mun can ka mota giki na ja ji sallah can ko kuma ya fi ciyo kuma ci ma ga da ya fi ciwo can wani ji ba ci ba fita cewa ci sallah mai lagorin ba wani sallah ya faru lawo da mini ya fi ko da mini moto da dalili bai zinne eh wajen alege ne asalin hadisiyan abdullahi umar hadisi mutafaku alai don ci su musa da sallam wafi yusabbihu annabi ajin fe nafila adara hilati tati tati tuchu kibala ayi wajihin tawajja annabi ga ji sallah nafila wajuma e tuchu ikikini ci gushe mu kibla uci ga kabar harma ji uci kabar harma da nuwa ya zanyi da febe ba na wani layu na febe sallah na fila na jire tatti ya tuci kabo ya e tuci ga fanza ta amfa daga kiblo annabi da fe ci gaba da sallah amma da kabar harma bai zo ma ji ci ga yanzu kibla a ci ga annabi ya tuto wutiri kano ci tatti ya tuci go na naga asali amma wani na filo a nasarar mai ci

waga gube da dai yi ji za mu ji musulmi watakila wata ya goma gwakwa da fi wani ke yi kafiri to kasu kudu da wa ka dai ga gaga a gikin wa ji sallah a kwagawa pàtàkì ohun tí wọ́n ń bò ṣòro tí ba na watakila yorùbá ní ó ti kílọ̀ wà ní sahara tàfi mọ́tò obìnrin náà lótú owó a gikin ayíkiri bó gbóòjì náà gina ga gina? so iri bai shi da cewa jijina san daga ɗin da abu gano a salla da motan nuga ya jinin ma ya fiti ko salla da ya fito amma galuba lokaci salla abu gano ila bayani na daga fikin sunanin nisa shafi shi tudinni ya eh, takada shi tudinni ba nuna bayani bai ga fa'ida idza rakibti tayirata idza rakibti ta'irata masalan ba'da salati dhuhri wa alimti annaki la tusallina illa ba'da al-maghrib fa huna yalzamuki an tusalliya al-asra fi waqtihi fi at-tahira walau ila ghayri al-qibla لأن الوقت هو آكد فروض الصلاة فيقدم على استقبال القبلة والله أعلم أتي عمر قال لم السنة للنساء gowa gaba ya da fiti su mana sallah zuru jina kuma ki woga gawa da sallah ji bana sai aga magana ki kan gawa ci wace wajen wace wajen sallah wajen to asalla ya lasari na wanda ji adana wanda kuke ba da su umi kafi wani adana asalla lasari na ji da fito kabu ya fiti ga yau ba na ji kibla na feju gagaga sun gowa gaba da cizo zuma magarowa bai gala asali ma ga juma ga juma na magaya ji ga yi lobe shi ne pataki zane shi wo ma na wuzi lobe shi ne tiya iza wo ma bori shi gangwa shi pata shi gangwa watakila yin ta cinin ta tuba da wani pata ne je Wa waga gunga sallah ji mu ga da na ji sallah ji ma ji sallah ji no zane makewa batan na luda na komini batan na mawaci <coughs> na wuta tun ba masu kowa daga a batan sale ga cikiwa daga su ko ina yi kayi dana da bori ne da shi bata ne da su kuwa bata na wata tuba ciliya da ne na ga ya zaya na ya zaya na ya na jugu ko fe ji sallah wa magabe a da lafiya ga gaga sallah na waje da hali wuce wani wani gama ma ji yin ke a ci gawa wani yayin wuce ba su koga na wagaga sai mi gabe da lafiya kan ga mici lamu wufu bile da wangin landana kan mici gasa launci gajin wani ewa gaga wani lugba lokaci sallah wani tewa lugba gwamnati lokaci sallah tewa bana a fi waje sallah wuce jibe da ta sai domin lokaci sana ce wani a fiye wuga a jujin wala yau je wuba na cinin jiki na a fiye ma jujin ce gana a cikin kawo gada ya fito kawo gada mota musulmi da da yanini juma ce kaba wajen yau kibla su kogo ga ba shi kwanan uci da wani sai garbe ta ce a ujin na bigan ki hukunciyar zane bai kama a ji sallah magriba bai limanyi raka ya zo ba magu da bai limanyi in ba raka ba na kenan kewa gana ta ba ko ga hankali tu ina yi gbako ina yi dai bai ya kin ba wani mun ga yi gan na obe titun raka ya zo ba dana wannan kidana wa da bibi wa lur gagara kayan yi ba na waje da nan gawa ga Allah gara kayan mafari wayo gawa na ya kayan zuba wayo ko gawa na gara kayan zuba wayo ya ce wani kida na wa bibi raka gube da shi wa gara kayan mafariji wa ji sufa ci a ji da sure tula a cikin malikiyar lawon waga fata a jibe sura yitula wada ruku wa geto wada sujada wada ta ci fe wace ne ki ko wani da na wato bebe raka ya ne ba ci a gaba ni da ne ba bana wai gano gama ya tace ba da dira kanu goyi wajen nabo a ga wuce to wuce to ba ji fata a jibe sura tula to man jiga ban bayani hadiso jaciya amma da mai mura ga ji fete bayani hadiso wannan eh ji hujja gani bi hadisi ya annabi sallallahu alaihi wasallam na mai gayi gaga hadisi abu hurairah wa da hadisi na muwatta mai hadisi da cike lube be muwatta lube na ugayi da su gwiba bisala annabi ga ga ikama jalube fa tasbibi idza suwiba bis sala fala tatuha wa antum tas'auna aga ikama jiya sallani ni e gadde ya jiji sallah unci ya fe bicino ko ya fe sakoyimo wa tuha wa alaikum sakina ya ga daga da sallah ta da tuliman e bi da hankali ta ci kuma adraktum ne ba su ne liman yana fasallu ya ma fa ta kun na ka te gbana فاتموا ya juhu فإن أحدكم في fi salatin كان يعبد إلى ila للذي lalle zindon da bine ko muta hukunci sallah ba ne a fe yula dala ne ji sallah na kabula mi sallah wayi ga niyya na duji ne sallah ji wani lona so ji ga sai lokacin da da Allahu akbar kabar har tun lokacin wata ya gambo na lada sallah ya daza a ci ga annabi ba na inna ahadakum fi salatin ma kana amidu ila sala so daga mbono tiya da ani be ni salle na la da salle da sa waya ne gogo ga tiyemo wa da zala karai da hankali ta ci gobe da tuna ka ni da ni wajibi limai liman ga ne kizo gobe baraka yi ni wuri fara na wai gane wa ji fata da sure jitula wajizo da na wadarin ko a fito da sujada gubaba wa fi wa tayyaji waje ta yada ni wannan kidanin wace obi baraka yi ya zo bai nemi na waje ranar fatiya a yi kawai yau ma ji so ko da ne yau ebo na wula gaya na waje bai manyi yi dana raka taci na waje bai manyi yi dana wula la gan gaya raka yi wa yi ma ya ji ba ta gai giza raka yi wa wani yi mafari waga ina muga dunya wanda waje ga limai na muga iraka ya taci wayo ya ci kuba ya mafa kuba ni kewa labe ina ma ifata be sino ma ji tulamu ko to ga wala wo bo ke ba be doji wa gube be tayyama tayyana mu be ji fata ga bayani na yau wato raka ni be limai wanda kida na da ka yi mafari wayi na ga yi baci ba ne boni na wajen bin mai na yi na na ba ni ga yi baci raka wuce a fata da su mai ji wa ga ji zo da ruku an fitu da su da ku baba. ba wani rufe wala ta yi wajen wuce ki o pe tu biko ci wani oki be ya raka yi zuba wuce ma wa yi fati a kawai su so ci wa a jin karatu tulaba kuma a ji sura nan ga yi ma ma'anayan wa ma fatakum mu. <coughs> sai ga bebur <coughs> wuce ne bi gangan <coughs> a ah, ki kirgiba nyamman yamakaci a ah, tabi ma'ana mai makaci yinan na ijo iza yi san jayo le ya fe san ya ba suna da sali sallan wana a do ji jinan gai ga mi to to e ga da ya daga e a mai makaci kem na ilayi nan na da kirki jayo isa ilimi jayo ne je ilimi na na mai yasa yana amma na na uba da wani gaga a ci bici a ko a ji su kule fiya ba nu gada tula tsakani ba ba su kule gaga lalai bici ci daga babu na a gaga ilami tuwa ebo kibo mamari ke gaga nuci kullum biyu hadumin kalamihi wa yutraku illa sahibu adal kabri ko imam malik ya jefe ga wuce a jefe tabbace kamar yanci su kusa da suna ga zai do da da yi wani wa lamitu ko wa gogo alotu ga da ga boro wani wa malungun gwa wa lalotu abe ki ga ki rubuta ga wuce jide gana sai annabi muhammadu bugi na muka bari na nan bugi ganga gaga wa ji shakka gan bai ga nan mun gewa lamitu ko ga a yau do do felotu kuna ni da Allah mu ciwo na gyana amma zan duwa ne ki bata mu ci ciwo amma annabi Muhammadu yi masu so ku ta oje oje oje Allah o lefiya so gogo e baye na ma ile zaire na pàtàkì kin babu ile da je annan goyen makaci ji lafiya babu gidan goyen mutune ci bai sunne gangan wahabi jaye iri dai fitina na wale da wani saifi ke yi wa nigeria wani ega da wale ce ko ruwa alami tukura da sun ne na ganga izala yau kawo zai shiga a miji izala mi izala ga wani lokura izaluwo izaluwo so endo wani ya tsakan afuwa izaluwo endo ga yi sunna wace jina a wajen da ba izala to a cika yi ji saudi ko zakin babu ne ji yanzu aga gane ya gudu da da wani abin ga wahabiyo wahabiyo to abe ki waye milatu qur'ani bi suna nabi muhammadu gai wahabiyo na fa marhaban bi eh udai gai milatu anasa da suna gai wahabiyo eh, ya na ba muji sunna na da ya eh, milatu ya anasa da suna da milatu kitabu sunna gai da yau a ci ga gayi gayi milatu suna da sunna yi zalo yana wayi ya wata yi ga yi ya dai musulmi yi gayi ne gayi da bishi amma gayi yi gona yi gayi a lutu suna da sunna ga gayi zalo a fi ayi ya to ya ba suna sunna ba ga ba su kana ale gaga annabi sallallahu alaihi wasallam gabe ji sarai dai je zaga ci ga wuce ilayi boye bi makaci da bebe mijin buwa na da yamma kwa wallahi wallahi kin babu ya zaji da ba annan boye mai makaci jofe mu mun ji ga mu jo da bunne ji fe babu kima zuwa ga ko nan ga tu atu tarika kuma eh ji tarika shikenan da bunne ji tarika na jaje kafiri ha wa batun iri hadisi na nabi ga innal imana la yarizu ila almadina kama tarizu alhayatu ila ila juriha ah, waga gawa imani zaw made madina ba bawa lo yo ta da imani bi bawa lo kashi wele ga jana da mu da gaba da gaba na wasu annabi ga gana ya cana as-sadiqul masduq annabi ga imani na wale da dana wa da jiga ga madina ga boci ba de madina kemina ewa wa waje ko ki shu kushuyi na wa waga ewa wabe kushuya in ga zazaza kwatan wa bida shi kushe wani ba ga ga yemi to a ci ga waga ewa yemi za wa da madina ima madina ga yemi imani so ezugushi shi na ganga madina ci ni ga makiya e na biya e ewa na biya ga mana ji maulidi ayo kare ga na gaban zuwa makaci je wa na gangala ce ji maulidi ne gaban e zuwa wato ene da wani ezaja suna ci. saye eji akulubi di e gibe suna addini a ce wani gabi ciga wala gore suna wani na makiya ga wa obe buga ne a shaya amma da dina ga ya talaka ja ga almajira ji zane na fa gore suna ga wala weyo ni matati suna ba kun a yi ga aya so gogo a so ba gan ní ìsáàlà àwọn ẹjọ́ tó gúnmọ̀ pàpẹ́ gúnmọ̀ ó dáná wọ gẹ́gẹ̀rẹ́ ma ṣe áná atátí ti bá àmọ́tẹ̀tẹ̀ náà jí gáárá náà gángẹ́ ìsáàlà ẹjọ́ gúnmọ̀ àkúnmọ̀ ìsáàlà agawọ̀ lálọ́ ní pàtàkì náà jẹ́bi náà wọ́n wá àṣẹ yá na tarika na ga aye ka na da ba aye ne daga Allah jama'a jo da rika ya lagi jeyi yo ga ya je je ko e, e, e, ga ni yo ko ga ga wuci wuci yo amma kici ne na ji dalili a wuci da ci cikin ga dalili wannan ina mai da ga ke tsoro ba na magana su ko gina ko an giya wa ko ga ga ka bo ta rika da ba wa ji wa ji amma ko ga ga ka ta rika da wa ja amma ji ba ji ga sai da tarike ma ke da ta su kufu fuki amai na a ba ga ga bin ke ga ku den den na ga ne a fe bin ya ci gurgudu ne jini su kwan zuba su su kwan a da ma su kwan jijibo yi yawon wannan da su na aka yi ne da su kwan da ta ci hamu gina da ta ci kyausi yanzu yi ta gabu ta ji ne da na ciwon kwatan yi su gawa ma batan yi su ko batan yi su ko su ko jiri wallahi ya karatu yi ke da ya bi batan yi su ko su ko yi zo gawa mu su ko yi zo gawa mu su ko yi zo gawa mu ido mai gaga abu chale ba ko yi jiboci ete bi cici wana ya yi ma ni jigai bayi wa gora pe ko yi